بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله تعالى nagayi edufen zugo be mini littafin albarka kun na bongayi durusu lughatul arabiyya li ghairi natiqin biha ya abdoktor fa abdurrahim hafizahullahu ta'ala idan jiziye bacin yanaki darasiya gwegibe gubaici gwargwado na igba gbaibe na tunaki a na sakon jin amfani bai gacin wici na saku gani bai yi almudarris manyan lima kharajta min alfasli ya ammar kila wace hatiya ajibu yawa ammar ammar ya je kharajtu li ashraba almaa mititiye bondan fino ngole lamu nagaiga lamu ta'lila kila mitiyo li ngole li ajali lamu ta'lil itu uma be waja giyo mudari wa giyo nas ngole asaliu mudari wa ashrabuko amma ibola mutalil inna waje li ashraba ji fahimta ku wali makaraja yasiru ma'a kimala to su shati na bewayo wa kharaja li yaksila waj'ahu mutichebu duna evu evu fuska gada wani izi fahimta ko fuska ikeni amma an ga musu riga yayyo umayun wegan ga ya ustaz ana uridu an ajlisa huna amamak ya oman me wagan fedun shihabu amamaka ya e gburo makadi ba'idun ank ebone e semi ko edun feba mi ba'idun ank wata yabe oyin ومن هناك ومن هناك لا أرى ما تكتب على الصبورة أما دقبات سوجو بيمي شدانا لا أرى من لي ما تكتب على الصبورة هنا ويكبا إلونا يقول إيه؟ هنا وإشارة إلى المكان البعيد إيه، إلى المكان القريب تدفع عندكم isharuyo ya da natso bana an ajiri sahuna abun nan amma wa miwuna ka hunci lil ba'id isharatun ila al makan al ba'id wa yawo ko kendo dai hazi be zaka yi na o ko ga zalika ko ga zaka ina so ko ga wunaka ko ga unalika Walu, iji fahimta ko manga yumkinuka an tajlisa huna al'an waye jira wani na wafe don shabu gwani gwani a za maƙadu hamza ebe hamza na na iji fahimta ko yanzu yi na na hamza yau wa uwa ga ibu mundu osbu'in umar inda makonni ya ne na yi cimbo makanta wani ta kafi rai burunan aza maƙadu hamzata wunga ko wọ́n ga gíyà hamzata iba e mudafu mudafu ilé wọn gwayin yi hamzati to kila wọ́n ga bana na sunna hamza tolhatu mu'awiya sunna na jigbata da mini ya gibo mamno min as-sarf idi fahimta ko mamno min as-sarf ga mai sunan na jela kasra na da na kasra kya da bakin gibubo fatha idi fahimta ko ngala ngamma ka maqadu hamza idi fiye bayan hamza nan ko ga sa hamza nan maqad idi fiye ba ko bai zai fe mutane ji fahimta ku makadi lamanin kursiyo ala makadi na'am isma'u ya bina'i eshi tukwaye gimishi tabda utlatu saifi ba da shaharin utlatu saif e fayin zuzuka na yede na tabda wuga haca ba da shaharin zumayen tsaniyar ide ga da wani iga ga da fasu matsanni aina ta zabu na fiyabil utla baya loe fanna ya baya da gifa iji fahimta ko lokaci shi ta yi wuce fi makanta kan ga ke saudiya lokaci zuka ga ifa e mai kindo dai a e fama daga northern primal secondary university ɓata lokacin ne ya fa Ifa e kyara ko na gama e dai ɓata zubo ba gama semester guba gama un ya ya primary secondary na yi gugi wuta abu na ya guba gaya ce da ya fa kyara ko yi bayani e fa wuce gato gi makaranta na ji zakin da yanzu ɓata nan dore lalo babu ilalokin kinya bi fahimta ko fadi na ito aji da ce jin ya na pata kin lokacin wuce bai da fa wuce ya fayin saifi a gana wani na'am babu tulab sa shigi makanta ya gan a ga nurido an na zaba ila biladina eji yawa bilo iga da fannanan an na zahaba an gaile an yego gole na zahabu hugwai wewa ma bo an bo waje kiwo na zahaba na an yi arfu mazariyun wa nasib mazar wa make ya rafiya na la mudari ya je kiwo ade fat'ana wayo ya ngala ga an na zahaba aina turidu an anta ya ashim ya wa ashim bawe wolo wole tazhaba maimakon tazhabu amma yabo an bosu ko waje tazhaba uridu an azhaba ila misra kiyan misra mai wallo idi fahimta ya hankali to an annana wai lawi ina ne ngai letu na wai lo ya mudari ne ko kin ga dai su koya yi misali ƙur'anu ga yuridu Allah an yi hafifa an kun an yi asali yi hafifu a mai wa mu waje fat'a idi fahimta ko lima turidu lima turidu an tazhaba ila misra man yaga da hashimin ga kilawacewa ga wani misra أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي ne wagan lo misra li azura akhi ibn la misal lo baye gimi bagi allazi yadrusu fi jami'ati al-azhar ne jikatu da jami'a ya azhar idi fahimta ko allazi ngole mu ismul mawsul to jumla na ju be ne boro ne kiyo silatul mawsul silatul mausul waga isim e mausul abe wele bukata ya e silatul mausul efe kaure wa aina turidu an tadhaba anta ya yusuf ya yusufu bawa ya wolo e uridu an adhaba ila london kiyan london mai wallo ala turidu an tadhaba ila baladik oúnjẹ ẹjọ́ ó lọ inji jí ó lọ london wà ló mọ́yẹ̀ gàdó yusufu ga na'am la ìlú an azaba ila baladi azihi sánà oúnjẹ ìjì mi bá mi náà mi nánà orí ìlú an azaba ila london í london mi wọ́n lọ́yà náà لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. إبو ميدانجي كاتوين a باغو. هناك إشارة إلى المكان البعيد يجي فهمت so egi makanta ya gafa na dai waye gi Nigeria cewa yo umma ba wani ja e na ba wani lona waje ki yo Allah bi zaba ga yo e ya mun ci fata da gifa wa mun ba amma to sun da kaida fa yaji fahimta ko wani egi makantan da ci da funyu ya ko ta saudiya mahimmanci cikin abubuwan wani lo da kayi da salon na'am la yumkinuni zalik ga kato a yi jami'a ta shi ba li'anna ala baladi ibana zakin yayi shi zakin yami shi yadrusuna lokacin faransiya ejimiyar french a shiga ilaji katu wala yadda sunan lugatar ingiliziya wajen jimi turanci ilaji katu wale french ba english a dan ne jimi uci kone ji gabi ba nan amma english gabi ba nan iji fahimta ko? ọkụ oh, n'ole manye yi kwadayi ana yunkinu ka mgbanwa ya jiya waya ọkụ oh, na gayi harfu ardin wa tahdid arfu ardin wa tahdid aya zafu ba Allah ya wuza wannan yaji wa ala yumkinuka ala gabi ayuga arfu ardin wa tahdid daga yi ba habdu wala yakhuddu ala ta'amil miskin wannan yaji wa ya lole manyan lagan ciwo ko ce yunfu ba kan doci ma alawai be amma wago kyo na yin fu ba ala na bena mudari ya lamitu iji fahimta ku to kan doci alai be tiye ga cewa ala wadda istifta a watan biyu bai san tula ya zai manya ke ga misali ya ala yumkinu ka ne ga efun boyo ala ala kin da so shi ga qur'ano na ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum idi bayinda ya ga guje manaji ali kawai aji loyana ngole so ko ya bu baya ala tuqatilun ya ga gwa wani lagan wa idi fahimta ala allah ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum gole mu dawari wula mito tuhibbuna tukatiduna ije fahimta ko ugewa goya za ku ba de betun ula shi gobe kiya ala ala tazhabu ila al-madrasa al-yawm ba lo makanta yana man yake ganga fi ayi kulliyatin turidu an tadrusa fil amil muqbil bangare kichibowa ga waje kafin ya yawuro ne benin yawuro mai wugwa gan a yaci ma di luga na ijin bai zoce gadan jami'a wani idi fahimta ko a jigai wuka tun nan ibunan ga alade gana a yakin larauci bai zo ya marwan yawa marwan amil mukbil wọ́n yí sánà ọlọ́tún mẹ́rin wáyé fi sanatil mukbilati ẹbọ́ mọ̀hánà sọ wọ́n yọ ogo oh, ga zalika أريد أن أدرس في shari'a الشريعة كلية الشريعة ومي واغن جيجي ها نجي كاتو اجي مكان تا شريعة جي دوكو سلام shari'a a gan population ya jami'a bai mito jikatun su da ke dokun shari'a tsarawin ce jimitu luga ko musamman ya gikin je dokun luga kuliyatun luga e ba kun do bai wuce jimitu kuliyatun dawa a sai da jama'a sai kuliyatul hadis a yi bi jama'a sai kuliyatul oga qur'an ku fiti ka'ida da wani tafi wa gama da ba zan ji fahimta ko fakauti wuce ko gud sun na gadi ya ke ilimiyar addini jami'ar madina bu ni shari'a ta hasusu wa yi fiki ko usulul fik sai na ji da alaka fi karkashe ilimin usul fikiyo na ya ji fahimta ko ne tafsir kulliyatul qur'an wai bangare tafsir ogan su jiji ko je boda qira'at ko je boda giya bangare tafsir ya hadis ko je boda ba fanni hadisa o je fahimta ko musallahu zai na ji alaka zai ilimin hadisi ji kakan sai luga da wani amma ya shari'a doku gan gabo ya gikin zai doku bai lugai guba na gabo ya ji saudiya ce dokun shi salama wa gale na jike na ba ya kur'anu ya hadisi ya tawili usulu da wa gale ba sai kiwo amma bebe kulli an da cijin yin fani zamani ji yi zumai ta biya mun ku fani zamanin da su fi wuzi na wakan addini wa kawai yana na'am ma ba ta dai to yana addini ke ba bai a tsere yana addini da bu mm. manga na'am fi ayi kulliyatin turidu an tadrusa ya anta ya musa kulliya kicibu wai waga wajika tun yawo musa la yumkinuni an adusa bil jami'ati fil amil muqbil wa yaji amina mai ajika tun jami'u fil amil muqbil ɗaya ne bidana zalika li annani marid ebona mi woma وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج ميوغندا United States للعلاج ابو ميلانجي تشيبي يجي فهمتا كو da America da Radikiya shi ba sana ya kummina man ga shafaka Allah su ku sagun amurega ga ya yakadul jaras yarin wọ́n sọ bá yakadul nígbà náà ya kurubu wọ́n sọ bá ya fi aje na ni ko wọ́n sọ na aje àjẹ́ fínà. arju an tasma lana bil khuruj al an me ji fata ga an tasmaha halana wa ji sauki yayi bil khuruj bi titi al an bani wa yayi dama yin ciciya daga banin nan kabla an ya kuja tulabul akarun kafe gi makanta na jike na a caya na da ji fahimta ku akarun manga ga bakiya salasu da ƙa'ik wake minti guta yumkinukum alkurujul an ye ya tiya ugbani minti gutaga ki bogo ya tiya ugbani ukhruju bi udu ama ya tiya karai to ga eji maka da ben tiya ke ji faro da dukuyi iku ga bi hudur karai bi tumani na kenan ya tiya bi natsuwa tun ga ilile ka'ida je na isa yato bai yi na go ta ya gila tu ka'ida na je ya tsa amma dai sai dai santu dai gire yawon e kun e la mutalil yamu e da an na ya rafe mazar muke yi fi wala fata ya kiyan filul mubarina adarsu samina ashar darasiyan eshidi gubaci hamidu ya gangani bai yi miwi aina turidina an tazhabi ba da salafil as wai wolo zuma sallala sarbo an tazhabi no da ya tsali tazhabi na ko amma yabo an bu an na yi gaila nazba benago tọ́ nasba ila biya bwana kyajo aluno fiya wani ji faruwa kan da ci ina goyi na dana amma wa yi da lati ba ga nuno fiya ara fi kazan fiya ga alama yake yo nasba wuce da wani أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس ime hamidu ne amina na ga uridu miyewa an azura game Allah misalo e bayan jarata na makwabci ami emile tsogunci yin zagi allati na tsode zarat ni ams na lamisa biya mitona ki an tarji'i qabla salati al-maghrib ba wa da kika fi sallah maghrib na ila an kalitu qabla ba'd kalman na ziga be wale zarfa yau ide zarfu makan ide zarfu zaman na zarfu zaman qabl kafi wale ga lokacin wani kafi so bai hunci wuga be sunan na da ya gburu wani wani lullu kiyon etu wani lullu kiyon qabla salati etu bada salatil maghrib mutu kasa gama ji suna da yin guruwa yumkinu insha Allah wa yajin yanuga ba sokona bi ma na miji o kafa jiki na sallai maghrib na arju an taksili qamisi al-abyad mai ji fata ga waga kaya mifu kaya bukumi. ba da ruju iki ni indil jara zuma na ojaban shi daga bayan makwabci yana tun da ke ni ya lalotun wani ojaban shi daga yamiya emile tsogun ciwon zage wani iji fahimta ko iso ga yayi kagu uci dai kagu wọ́n yé yí zàyíká ìyapa ọ zèyí wàá paná yí zàyíká àtọ́ àyàtọ̀. sàgsìlùhù wà kúwìhì inṣá allah mẹgùfò màkè yújin iron wà kúwìhì gánà kawaitul malabis kawaitu malabisaki kawaitu malabisaka ne ka yawa jijin iron kawaitu si. يمي سوجي هاي أكوي مضاري كويتي ماضي واجهاني أكوي ما واجه أوكو إفيت شا كايدا نجي أين تريدون أن تذهبوا الآن يا بنائي باي ويلو باني ويا جيمجي نذهب الآن إلى المسجد مثلا تي ويلو بانو وبعد الصلاة نريد نمي قايقا وبعدكو wa ba'da salati daga wa ba'da salatu ma ko salata ma ba to qabl wuri abi ibuna e wa ki amfani na waya sai funa ga takada lati ce a mafiwa a ci ga wadiki wa gbauna zai ji mace na waya na jibo <laughs> masu wani zai shi ko jango ne wa fe layan lo kawo gaiwa ga wuce ga man na dai karambani wuce na waje kuke na wani jina karamba na wani jina katubo a littafin layu na jikiyar asiya na ogude foga <laughs> amma zai zuwa ke ke na were ya ta yi cigawa ke dushe wurin gumba katubo ibadan gamban ga ke man yago hmm. amma jahili ushu domin a ojo kwemi wani mayun shi o ojo <laughs> ga wa da abazuma man na je wasu ran maya na ga ya doga man wuci gogo e go jari ci na jigiya da biyayi na zai da jeri na imam malik man wuci ko jiyari ya wani man wuci ko yi jeji za wuki pata ga manyo yo to za na ga ya manyo e wani zai ji ilimi na ga ya ga manyo so un ji jahile kima a ce lamituwa ni man ya shi shi zai kayi wani dai katun to karayin bai zamu sai kanga amma za a rija ko gwa tu ibada e zan da ce gangu ma ga ware a dai ji ga magayu un ga gaggan to zai dai ilimi na <laughs> wa ga mu bata wa je wale zan da ce ba kai da turanci amma wa bai turanci taji wani mu ba kirkiya zando chima upye to kaida nawo ya upye grama ya amma ya bos fasana jiwun uge gaga wago turenci gaziyo gaze ba turenci har bai yaje professor na wani faruwa mu professor na gbani ni ma mu ga ya ka wannan jin gyarawa na wele ga turenci dana wannan na ya ka professor zuji gyara amma shi shi zaku ba wa zan wannan jiki hon wato da shi ta ta ga sha ni ilimi sai kiyo bayi da ga nazabu ga nazabul an ilal masjid ya wuce ba ni ko wa ba da salazu masallama nuridu an nazaba ila suq ya wagida da zuko linashtari aqlaman ebaidi shi bayroji wadda fasir gani be takada shi wa masatira gani be rula shi ngole linashtari na nunu nan ya jama'a ko ebaidi wani zai ne wa galli ashtariya ebo mai dan shigo aina zumala'ukum babu zabace shi don gai zai ji jike katuke ba bai na mucije mu ya zamil ma ja uliyom abeina liziya ma ja'ul yawm li ziyaratikum ka adatihim kulla usbu'in abbayna na bi saymina kindo nuyi alada ma kondori aja bi saymina amma bayna eji shiga aradu an yadhhabu al yawm ila al mat'af aqba aradu aqba an yadhhabu al yawm ga adayinan na ilal mat'af bai ga mat'af na babu yin mat'afin gayi museum bai kuwa tarihi da fi bai lamar ilimin da ciji kimbona ga ya ke na turanci ga museum na ba danadina gwamnati da cikin bu ya ku kaya ya ta jifin yankin jina ga wago ke tankin abu jifin yankin ga ga mat'afin jamu'i mata'if ji fahimta ku ya tarihi wa wagizi bai kiri wani ya zo da ci zai kwata da lamar ilimin da ci jamhuri kiyan matahif amidu ga ya banati ya yi e ginza gimiji ana azabu ilal mustashfa mi gbanin na azabu ilal mustashfa asibiti miyalo li'iyadati salma ebo milansa salmami aturidna an tazhabna ma'i ye wage dabe mi gan na'am e turidna an ta تأخذن لها كي وغي ليو كي ليو نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه يوغيلا غونغو كوكبالابا بين الوافنا اليوافنا هذه النسو غاي يوغيلا ewakibo inna salma tuhibbu hadhihi al-alwa kathira ibn salma yabo alewa na sarawi hamidu ga A aturidna an ta huzna takhudna shay'an akhar ya mai waga la yando cibe egijiga nuridu an na nakhudha hadhihi almajallata ye wagila jarida nila wa hadha alkitab tulitafinna wa hadhihi almalabisa to tufuwanna idi fahimta ku majallata wa hadha alkitaba wa ti mafulu bi mo abi o majalla yoko e e nga to fe da nan na huza hadhihi almajalla na ga na huzu hadha kitaba mai mafulu bi malabisa zai mafulu bi mafulu bi kima fatha hamidu gan أرجو ألا تأخذنا ذي الأشياء فا أرجو ميجي فاتا ألا تأخذنا ganye ga ku azira shiya in na kulla ha fata ma in na je tun gwabe na na ji fata ganye ga ku ma di ma na ba mi na yaku bai ne wana nole allah mutu ya harafin tahadid e ya zafu ba náà lè yìí wá sójò kó àlà àwọn ti dé ṣẹ́dà àlà kí hàn ṣẹ́dà adèrè pé bá ń dọ̀ṣọ àmájẹ́ ní bá ń dọ̀ṣọ náà lè ta ọ̀bí ìdègá tó Stop. Ala ma wọ́n fílù mùdọ́rì yìí mùdọ́rì yìí mai lámì tó wọ́n yìí tí ẹ̀fùn báyọ̀ Allah lámà dẹ̀ ṣẹ́dára ọkọ̀ wọ́n yìí tí ẹ̀fùn báyọ̀ kí n gọ̀dí ubẹ́ jùmla náà lánà Allah ta ala to Allah na ń gákẹ́ bí a máa fílù máa bí ń gágbà ẹtí ń takbihi bo ajiza tama Allah zani tawbih misali ga Allah sallaita oga sallaja wale bi me lawga sallaja wajen Allah sallaita ya Fatima ya Muhammad Allah sallaita ya Fatima ya Fatima oga sallaja ganje wale na guwa jina nwe yo tí ó bọ́ àmá Allah tu salli ya Muhammad ya yi ofin baya kanga o ga sallah jan olekin da larauci da fenego wani mu da wari ila mai tuwon wai te efin baya Allah tu salli Allah ta zuru o goji ziyara oku amma yi ma biyo wai biyu mi sai gato fa'innal mustashfa la yasmahu bi dukuli a sha'an kafira ga yabo na asibiti a jeda da kiyan bedan na gagada na a jeda ya yi kwen gada babu asibiti ba bi dukuli a sha'a kafiratin nole a sha'a yi gama ga wazani wani wani lagiyan tanwina na gairu munsarif iji fahimta ko amma gole kasiracin wa watan winula muna sali a ga bidukulin ashiya'in kasiracin amma ashiya'ila tanwina amma na so yalla nan gole ga kasiracin ko maimakon kasa na wadina fata wudiyo nwaanyị ogo ete ụzọ na afal ashia afal aina khadijatu wa aishatu wa ummu kulthum ayuridna an yadhhabna ma'ana ba hadija aisha ummu kulthum da e wawaga da bayin la adri aina hun mini gin zagi shi ya je idal banati kenan la adri aina hun mike ba dana azunnu annahunna ma raja'na min almadrasa me kpaye gan alaje bashi daga makaranta ba alaji daga makaranta ba hayyan bina ya banat baba yi gan ngai hamido ibilo ya yi gin zagi yana jifi wani yilo hayyan bina luliyana hayyan bina na da an ji fahimta ku let's go ta na gai gwargwadon ya karatun imini ya edufen su guki ciwo zuguwa bai guta ya ciko gwargwadon igbanar su kan wajen amfani bai ga cin bici na sokuji gafara